ان في ذلك لايه للمؤمنين Haƙiƙa a cikin wannan abin da ya faru akwai aya ga muminai wadda za su yi izina da ita